lokaci za a bata ta yi tunani ni dai a daina bata mama na rai ato anti tana jin sa ta kada kanta kawai ya ce zan dan fita zan dawo kin ji Antimira bata ce mai uban ba dan ta san halin shi na mugun san abin da yarsa take so bayan tafiyarsa ta haura sama ta jiyar ɗakin ta same ta da waya a hannunta sai sintiri take tana neman layin da yake shiga Anan ma wani sabon masifar ta sha a wajen maminta. Za a ce ba su taɓa samun saɓanin fahimta a kan namiji ba, sai wannan karan. Sosai Malak ta yi fushi ta yi kuka sai dai daga bisani da ta nutsu sosai sai ta je ta soma tsantar zallan nasiha da soyayya a cikin faɗan mahaifiyarta sosai. amma ya kamata ta nemo hanyar da za ta sa ta gane da za ta iya riƙe mutuncin kanta sannan ba za ta taɓa yaudararsa kan kowa ba. Karfe takwas na safe yau rufai da ta farka da zafin jiki da zazzaɓi saboda period ɗinta da ya zo. A dukunkune take tana tana ta bari a kan katifar yakumba wacce ita ma ba wani daɗin jikin da take ji ba amma haka take daurewa ta yi mata komai ruwan magani da kunun daka mai ɗan uban ƙamshin citta da masoro da ma da ta dama ta kawo mata a cikin ɗakin da ƙyar rufe da ta yi a daddafawa ta miƙe da kwancen ta zauna da abin zamanta tana kallon wajen da ya waje ɗaya kamar wata zarariya take kallo duk damuwa da tunanin duniya ya janye mata don gaba ɗaya ga wani uban ƙashin wuya da ya balluko a jikinta cikin lalamiya kun bata ta tirsasa ta ta shanya maganin sannan ta miƙa mata kunin ta ce mata maza ta shanyi don ita ma period bata cika iya saka wani a ba cikinta Bata ce ufan ba ta yi ƙoƙarin amsar kofin kudin daga hannun ya kumbu sai dai bata iya kaiwa ko kusa da bakinta ba sabida mummunan tashin zuciyar da yake makale ta ke ta soma jin amai amayan jin cikinta yana tsinawa da zafi amma da kansa ya soma tunkuɗuwa daga makogwaranta zuwa ƙasa a ɗakin sai da ta ɗan yi sai da ta ɗan yi haka kafin ta samu ƙarfin miƙewa tsaye ta fita tsakar gidan da uban gudu ta zube a ƙasa ta soma kwaza amai mai ƙara da gigitarwa kamar hanjin cikinta ne zai yi waje rike da rigagen murɗewa ciki ta fashe da kuka sosai inda sabo ya kumbo ta kusa saba da laulayi irin na rufaida abu kaɗan ya same ta yanzu sai kaga ta birkice sosai tana ta amai ko kuka tunda aka raba rufaida da jin daɗin rayuwarta ta sauya ummanta da ƙawayenta duk ba mai lekowa ya zamto babu mai taya kumbalan lashinta daga rikicin tsangwama da fitilar manayan unguwar da take fuskanta matuka face malamin su Abdul Jabbar shi ma din ba su kyale shi ba suka saka rayuwar shi a gaba har aka laka mai sharin cewa jikin rufaidan kawai yake nema yayi lalata da ita ita kuwa ya jawo don dolanta ta ta zuwa wajensa ɗaukar wani karatu sai dai ta yi komanta a cikin gida A dunƙule ta durƙushe ƙafafunta a wajen cikin wani irin gigitaccen yanayi ga murɗawar ciki ga azabar ciwon ƙirji da kai amma babu abin da yake yawo a ƙwaƙwalwarta take jin sa, fiye da tsananin damuwa da tashin hankalin da yake bibiyar rayuwanta na kunci sau tarin yawa takan ji kamar ta kashe kanta da kanta sai da in ta tuna yin hakan babban asara ce sai ta haƙura ta kuma lazamci ba. a takaice gani take kamar babu wanda zai taɓa iya fahimtar abin da take ji a ranta sosai ta cire rai a kan rayuwa ta yi dana sanin zuwanta duniya ba na wasa ba tuno da shafin iyayenta da shafin iyayenta da ya kama da sun mance da ita doron duniya yasa ta ƙara ragwabewa cikin kuka ta zube ragwab har ƙasa Tari mai ƙarfi da ta so mai babu ƙaƙƙautawa ya saka yakun bayin ihu ta hankaɗo waje a rikice ta tsaya a kanta tana duba-duban bakinta ko da za ta ga aman jini don ta gama sawa a ranta cewa Rufaida ta riga da ta kamu da ciwon zuciya. Ganin aman ne kawai yake fita sai ta ji zuciyarta ya yi sanyi. sani Rufaida, barin je in ɗauko hijabi, mu asibiti. hala za su yi miki allurar cin abinci da yunwa sosai a jikinki barin zoki zo zokin cikin walaliyar yanayi ta gyaɗa mata kai ya kumbo tana kusa kanta cikin ɗaki aka wani bankaɗo ƙofar gidan da uban ƙarfi aka shigo ciki babu sallama aman bai barta ta jiyo sautin kowa ba kawai ganin mutum tirs a kanta tsaye ta yi ko da bata ɗago kanta ba ta san wani wulaƙantaccen kallo ake mata daga sama ke kuma aman me kike yi aka cikin wani gigitaccen tsawa swan ta daka mata tsawa amma bata damu da jikinta na rawa rawa ba ta ɗago kanta da sauri cikin mugun jin farin cikin jin muryar yar uwarta da muryarta na kuka hawaye na sakkowa yiwu a cikin ƙwayar idanunta a lokaci guda tana ƙoƙarin yin murmushi ta ce adda swan wani kuka kuka-kuka mai tsumani ya kwabce mata tun daga kirjinta tana ƙoƙarin toshe wata mummunan tari ta ce a kumbo ki fito ga adda na ta zo adda swan sanne da zuwa swan da ke jin kamar ta zuba wuta ta ƙona rufai da a take ta hankaɗe ta da ƙafa ta faɗo ta ci da bakinta a cikin aman zan mangare miki baki ina miki magana kina share ni na ce aman me kike yi wani abun kunya kika sake jajibo mana ciki kika je kika kwaso ko Allah ya isa tsakanina da ke rufaida taurin kanki ya jawo min duk ukubar da nake fuskanta a rayuwata mijina sabida ke ya gudu ya sake ni Dukkin saka an tsangwame ni ɗan gidansa da nake zama ma matarsa ta siyar har ni yau za a ci ma mutunci a watso ni waje Allah ya isa tsakanina da ke rufaida wallahi ba zan taɓa yafe miki ba mu kuwa kawai mai arnan taurin kai sai ki gaya min abin da kika tsinta da kika yi wa baba taurin kai akan auren naki duk gari kin sa an tsangwame mu Alama wannan laifin da kika aikata har 'ya'yanmu da ba za su zo duniya ba ma sai ya shafa kin cuci kanki kin cuce mu anan sai ta shiru ganin yadda rufaida ta sunkuyar da kanta can ƙasa a mugun daskari tana zubda maƙudan hawaye a cikin kokawa da numfashin da ke shirin ɗaukewa tausayin 'yan ruwarta sosai ya balbale mata zuciya sai kuma ta fashe da wani zazzafan kuka Yakubu Tuni ta fito waje bayan ta gama jiyo abin da Suwan take faɗa. Tuni zuciyarta ya buga ta shiga kallon yanayin su su duka. Saurin rage tafiyar ta tai tana cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jiyowa ta yi ta ɗibe rufai da ta ga kamar ba ta motsi. Hannunta ta ɗaga sama cikin yi mata faɗa ta ce to alhamdulillah tunda kin kashe ta sai ki san yi da gawarta. Suwan za ta yi magana ya kumba ta watsa mata wani makahon mari. wanda ya yi daidai da tsinkayowar wata bakuwar sallama da aka doka daga ta bayansu a take dukkaninsu suka juyo banda rufai da dake kulla idanun ta kangam cikin juyayin jiri-jiri duniyar ta yake mata tana jin tsanin zafin abinda yar uwarta ta gama furtawa a kanta cikin zuciyarta wanda dafinsa ya fi na kowa yi mata zugi sakin baki ya ba ta yi tana ma farisa kallon bakunta kam sarai ta gane ta amma duk da haka bayana ta durkushewa ƙasa da gunjin kukanta ba bude baki ya kumba ta yi da niyyar yi ma'anti farisa sanu da zuwa carab idanun anti farisa ya fada kan rufaida da take kwance cikin ruwan amai tamkar wacce ba ta taɓa numfashi a rayuwarta ba da sauri ta isa wajen ta durƙushe gabanta cikin yanayin nuna makurar damuwa ta tashi tana tashinta a su kwane ta tallafo jikinta tana cewa su banin larufai da me ya same ki haka tun shiru ya sa ta ta ɗago kai ta kalli a kumba ta ce kaka me ya same ta ko ba ta da lafiya ne cikin matsa murya kumba ta juya ta kalli su ta ce ga ta nan ai sai ki buɗi baki ki yi mata bayani Ni dai wallahi babu na daga shiga ɗakin ɗako ɗauko mayafi. Na ji wannan babban banzar tana hankaɗa mata munanan zagi. Har cewa take ba za ta taɓa yafe mata ba. Yanzu fi sabilillah in wani zai warfai da wannan abin sai ke ma ki yi mata ‘yar uwarki da shi kika sha nono kika bar mata. Uban waye jefa ta cikin wannan ƙobar in ba mugun mijinki ba. Ai da ba don shi ba da ba haka rayuwar Rufai da yake ba. Allah ya isan ki ya koma kanki katuwar banza mara wayo ko kaya kumba ta fashe da shi wiwi ta juya a rikice ta shiga ɗaki ta ɗauko ruwa da tabarma ta shimfiɗa a ƙasa wa anti farisa anti farisa da take kallon su an cikin ƙanƙanin lokaci ta gama fahimtar komai shiru ta bata ce musu uffan ba ta hau tattaro rufai da da ke ƙasa suka dawo kan tabarmar ta shimfiɗe ta akan ƙirjinta sai da ta zauna ta rungume ta a jikinta tsam sannan ta san cewa ma tana jan numfashi tattara natsuwarta ta yi tawo gaishe da Yakumbo a lokaci guda tana lallashin Rufaida. Har yanzu Suwan kuka kawai take yi bata ce wa kowa uffan ba, su ma basu kula ta ba. An farisa Risa da kanta ta shiga gabatar da kanta wa Yakumbo har sai da ta gane ta sosai. wani sabon gaisuwar ta sake mata tun daga farko tana tambayar ta mutanen gidansu bayan sun kammala gaisuwa nan ta fara labarta ma ta farisa duk wani halin da ake ciki wanda dukkaninsu a wajen bai musu daɗin ci ba a daddafi su an ta ta bar gidan ta nufi can gidansu da niyyar koma yaya ne sai ta kai kukanta wa ummansu don har yau gani take rufai da ce wacce ta cuci rayuwarta ba wani ba. Duk surutun nan da ake yi faida na manne da ƙirjin antifarisa sai da ya kumbo ta gama ta, sannan antifarisa ta janye ta daga jikinta. ta kamo hannayenta tana kallon ta har suka miƙe tsaye suka juya ta ce kaka zan kai ta asibiti a duba ta ya kumbo cikin taba baki ta ce asibiti kuma wani abu ne ya sami rufaidar kin ga al'adar ta ne fezo sai wannan shashashar da ta zo ta kunsa mata bakin ciki banda haka lafiya kalau take babu wani ciwo a jikinta anti farisa ta ce "Kar ki damu kaka shi ma al'adar ai za a iya dubawa zip ɗin jakarta ta buɗe ta ɗibi kuɗi mai uban yawa ta damƙa ya kumba ta ce mata ta kula da gidan yanzu za su je su dawo da ƙyar ya kumba ta amshi kuɗin ta rike a hannunta tana jin kamar ita ma ta shirya ta bi su asibitin sai dai ta san ba za ta iya ba ita ma jikinta san babu daɗi har bakin kofar gidan ta rako su mayafinta da ta ɗauko a kan za ta saka shi ta warware ta yafa a faida, ta lullube ta da shi suna isa bakin hanyar fita suka iske wata ɗaɗɗiyar mota kirin ta sha tsadaddan tintai an fake ta a bakin hanyar yana jiran su gani ta yi babu kowa a ciki alamar ita ta tuko kanta ta zo ba tare da sanin kowa ba Bude, musu gaban motar ta Yakumbo ta zaunar da Rufaida a ciki, ta nemi ta sannu sannan ta mai da murfin motar ta kulle, ta koma ta yi sakakawo a bar tausayi a ranta, tana jin kamar raba ta da Rufaida za a yi na har abada. cikin sanyin yanayi ta ce to me za a dafa muku in kun dawo kin ga yanzu sai in je kasuwa in yo ce fa ne janyo wani tantubari sattai suka ɗan ja gefe cikin lankwamar da wuya kamar wata mai neman wani babban alfarma ta ce kaka don Allah ki haƙuri ki bari na ɗan kula da rufai da na kwana biyu ba ciwo ba ne a jikin rufai da ba ta jin daɗin rayuwarta ne tana da buƙatar canjin muhalli don ta samu cikakken nutsuwa ke ma kikin kin ga abin da ya faru yau in ta iya daure bakin mutane ba lallai ta iya daure na 'yan uwanta ba in ba miya kan ba wata rana tunani zai iya sata ta kashe kanta da haka nake roƙon ki bani ita ta samu nutsuwa da kaina zan da miki da ita hawaye ne ciki a falli idanun ya kumbata juyo au yanzu ba asibitin za ku je ba tafiyar da rufai da kika zo yi kai amma wannan ‘yar kinshan mace ne to wallahi ni kan babu ruwana. Ban ci ba, ban sha ba, kar Hadiza ta zo ta laƙa min laifi, ta ce na yi kyauta da ‘yarta da ta bar min amana. Anti Farisa ta ce, In sha Allahu ba zama a kai ga haka ba, nan dai ta ci gaba da lallashinta da ƙyar ta sako har suka fahimci juna wasu nakasassun hawaye a kumbatarin ka saukewa daga ta cikin idanunta na tsantsar tausayi da kewar da faida sai ta yi makwarar bawa antafarisa tausayi murfar motar da rufaida ta kwanta a ciki ta lamu ta shafawa ta waje kamar wata taɓaɓɓiya ta ce dan Allah ki kula da ita kin ji in sha Allah ni kam ba zan gaya wa kowa ba sai kuma in faɗa musu rufe da ta tafi gidanki hmm. ai munafukan unguwa nan har gidanki zuwa za su je suna tsangwamarta don haka in kun je ki ma kai kina barinta tana fitowa ko tsakar gida ne in ba haka ba wallahi sai kin gansa algungume anti farisa da ke murmushin karfin halin tausayin su sosai ya cike kwayar idanunta ta ce kar ki damu kaka ina ma za su san gidana bari ma akwai karnuka da masu gadi ba mu iya isowa ciki bari har su su sada da ita kawai dai ki ci gaba da yi mana da ke ce uwarta tamu a yanzu A da ki ta ci gaba muna bara a taki. Dauriya kumbata share fuskarta tana cewa karki damu a lokaci guda tana saka mata albarka. Nan ta juya ta kalli cikin motar ta ga rufai da kwance a kan ta yi shiru idanunta a limshi sosai kamar wanda ta yi nisa a cikin barci, wani makudan ajiye zuciya ta sauke. ta ce ma anti Farisa to Allah ya tsare ai sai ku wuce ko kafin a zo a ganku a kai mu gaba anti farisa ta ce to sannan ta ja mata godiya ta zaga ta shiga motar ita ma cikin sauri belt ta kwance ta saka yawa jikin rufaida sannan ta tada motar ta yi wainin ɗin gilas ɗin ta rufe su kirif har sama sannan ta kunna musu ac a slow sanyi mai daɗi ya gauraye cikin motar babu abin da yake ratsa su fiye da sassanyar kamshin turaren jikinta na victor a Arab haɗe da na motar shi shi ma. Mai ƙamshin tanka da banila da yake gauraye da ni'imar sanyi mai mugun kwantar da hankali har suka bar wajen Yakumbo ba ta daina ɗaga musu ɗaga masa hannu ba don ji take kamar har abada ba za ki sake haɗuwa da Rufaida ba da kuka ta koma cikin gidan tana ɗan goge hawayenta da bakin zaninta ba ta iya shiga cikin ɗaki ba zama ta yi a kan tabarmar da suka bari a zagar gida ta kafka wani uban tagumin da ke tafe da damuwar kewar Rufaida za ta yi cikin wannan yanayin ta ja an mata cikin gida babu sallama Kuka take hannunta maƙale a kan fuskarta, ta rufe idanunta da bakin mayafinta tana can shishika Wani wawan tsakiya kumba ta ja tana faman kare mata kallo, da kamar ma ba za ta kula ta ba ganin da ganin ta kamar mahaukaci ya sa ta cewa wai me aka miki da zaki zo ki tsaga min kunne da ihu sa'an ta dago jajayen idanunta da muryarta kuka kamar za ta fashe ya malam ne ya ce wai kar na ƙara taka masa ƙofar gida tun kan ta sa ya kumbo ta miƙe tsaye cikin masifa ta ce to madallan ki ai anan kika gama zagin yar uwarki da mummunan ƙaddara ya afka mata akan namiji kika ce ba za ki taɓa yafe mata ba ita ma da da ta shiga mummunan hali na rai da mutuwa ubanku bai amshe ta ba sai ke yar kanzagin asara suwan ta ce wallahi laifin rufai da ci ba don ita ba da da baba ba zai taɓa kora ta ba ya kumbo baki ga tsangwamata da ake bane shi yasa kike kare rufai da akan ta rayuwa na ya lalace ko ni yanzu wa zai aure ni ai kowa ma cewa yake dangin shi kakko masu kashe miji kuma duk laifinta ne ai da da ta ƙi biyewa umarnin baba. Ya kuma da ke jin kamar ta hankaɗe ta da ƙarfi cikin hasala ta ce, ke dala ki rufa mana baki wuya ya kawai mai tosasshiyar kwakwalwa. Kowa ya san halin ubanku kasar gumin malamin jahilai ne, wanda bai san haƙƙin da ke rataya a wuyansa ba. Da laifin rufaida da babu laifinta ke ma kin san ba amsarki a gidan shi zai yi ba, to uban waye ma ya kawo wa da miji da yake zai kashe ta ya cinye namanta. in ba mijin naki ba ke ma ai da laifin ki Swan tunda kin san yar uwarki ba ta son auren amma a haka kika yi biris kika kasa gaya wa mijinki to wai san ma sana'ar mijin naki kenan da yake ta ɓoyewa jama'a sana'arsa sai da mutane da sai da mutane da kai mata wajen yin yin karuwanci yo in ba haka ba in mai hankali zai ina mai hankali zai yi abota da mugun mutum irin mijin da ya auri rufaida cewa fa aka yi har naman mutane yake ci ke ma sai ki sai ki binciki kanki hala alama ana haɗa muku da shi a cikin kayan cefane kuna dafa kuna ci ke ba ba abun murna bane ma da Allah ya raba ki da shi Swan ta saki baki tana kallon Yakumbo cikin tsananin mamaki da matuƙar razana. Ta ce naman mutum fa kika ci Yakumbo. Yakumbo ya za a ki haɗa mijina da sana'ar karuwanci. Yakumbo ta ce imana ba haka muka ji ba ai jama'ar jami'an tsaro ba za su mana ƙarya ba Swan ta fashe da wani sabon kuka ni kam na shiga uku na lalace amma ai mu ba haka aka ce mana ba cewa aka yi rufaida ta daba mijinta wuƙa a ciki don kawai ba ta san shi. Daga tsaya kumba ta ce e sannan kuma mijinki ya arci na kare ya sake ku a wulakanci bai ƙara dawowa ba tsabar gaskiyarsa ba. Shin kin taɓa tambayar kanki me yasa mijinki yake wasan ɓoye-ɓoye da hukuma? To da walakin gora aniya. gwara ma ki nutsu ki san inda dare miki ni kin ga tafiya ta cikin ɗaka. da kallo su ta biya kumbo kirjinta na bala'in buga can an jima ta tashi ita ma ta bi bayanta Ta wa nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah. Bisalam mu kwana lafiya.